Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfila Hashim Gumel tare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 15 ga watan Yuni na shekarar 2023. Kafin ku jabin da muke tafa da shi ga kanan labarai. tosar filo ministocin kasashen tsaro na neto za su gana a ranar alhamis juma'a inda ake sa ran cewa ministan tsaron ukraine oleksiy reznikov zai yi wa mahalarta taron bayani a game da halin da ake ciki dangane da yakin kasar da rasha wani harin da ake zargin 'yan kungiyar alshabab da kaiwa ya yi sanadiyar sheka jami'an 'yan sandan kenya takwas har lahira sannan majalisar ɗinkin duniya ta ce mutum miliyan 110 ne yaƙi salunci da kuma take haƙƙin ɗan adam ya tilasta wa barin muhallinsu a faɗin duniya a ƙarshen shekara ta 2022 to kanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ya ba da izinin a dakatar da shugaban hukumar efcc wato abdulrashid bawa domin a samu damar gudanar da waɗansu bincike-bincike muna ɗauke da ƙarin bayani a cikin shirin haka kuma za a ji cewa ƙungiyar fulani makiyaya ta miyatti allah a najeriya ta yi allah wadai da wani kisan gilla da aka yi wa mambanta shekaran jiya akwai wani fulatanin mu na asara sarkin fulani asara yana kan hanya zai shigo su kama shi aka kai shi ne aka kashe shi kuma aka yi guntu-guntu na amashi. Daga nan alheri Grace Abdu za ta shigo mana da shirin ta na domin iyali, amma yanzu sai a gyara zama a fara sauran kashi na farko na labaran duniya. sauraro Assalamu alaikum barkan ku da safiyar yau. Ga labaran kamar yadda muka same su dalla-dalla. ana sa ran cewa za a mai da hankali a kan batun bukatun tsaron ukraine na gaggawa da na dogon zango yayin da ministocin kasashen tsaro na neto za su gana a ranar alhamis da juma'a a brussels inda ministan tsaron ukraine oleski reznikov zai yi wa mahalarta taron bayani a game da halin da ake ciki dangane da yakin na ukraine Abin da kasar ta fi bukata cikin gaggawa daga waɗannan bukatu a cewar mataimakiyar ministan tsaron kasar hana malaya cikin hirarta da muryar amurka a jiya laraba shine makaman da kasar za ta kare kasar daga hare-haren rasha ta sama da kuma cimma burinta na dawo da ikon wasu yankunan kasar da rasha ta karbe wanda ta fara samun nasara daga makon jiya bukatar kif ta dogon zango ita ce batun shigar da ita cikin kungiyar kawancen tsaron ta neto mai mambobi talatin ba tare da bata lokaci ba bukatar da ake kyautata zaton za a tattauna a kanta sosai a ganawar da shugabannin neto za su yi a watan gobe a birnin vilnius a luviana a wannan makon ne ake sa ran cewa ministocin za su sake duba bukatun sojin ukraine a kuma tsara shirin haɗin gwiwa sannan a sake waiwayar batun karfin tsaron ƙawancen. An gwabza faɗa a wasu biranen yammacin Sudan masu rauni a ranar Laraba. A wani matakin faɗaɗa faɗar da aka kwashe kimanin watanni biyu ana gwabzawa a ƙasar. Yayin da alkaliman mutanen da suka arce daga gidajensu ya haura miliyan biyu. Rikici tsakanin sojan ƙasar da ƙungiyar 'yan bindiga na Rapid Response Support Forces ya haifar da matsalar jinƙai a Khartoum da ma manyan birane a yankunan Kordofan da Darfur. yadda faɗin yake ƙara faɗaɗa na barazanar ƙara tsawaita rikici kana yana iya janyo hankalin ƙungiyoyi masu makamai musamman ma waɗanda suke da alaƙa da ƙabila da kuma wasu daga waje a hirarsa da kafar talabijin ta alhadaf daga eljanina inda ake jin karar bindiga hamis abbakar gwamnan jihar darfur ta yamma ya yi kira wato ya yi kiran kasashen duniya su shiga lamarin da ya kwatanta da kisan kare dangi yankin darfur a ƙasar sudan ya sha fama da rikici tun farkon shekara ta 2000 lokacin da ya raba miliyoyi wato rikicin da ya raba miliyoyi da gidajensu kana hare-haren larabawa 'yan ta'adda wato 'yan tada kayar baya da aka fi sani da janjawi ya yi sanadiyar kisan mutane 300 jami'an 'yan sandan kenya takwas sun riga mu gidan gaskiya a lokacin da wata mota ta taka wani abin fashewa harin da ake zargin 'yan kungiyar jihadin somaliya na al-shabab ne suka kai a cewar 'yan sanda wannan lamarin ya auku a ranar talata ne a gundumar garissa da ke gabashin kenya yankin da yake kan iyaka da somaliya inda al-shabab suke kai wa gwamnatin kasar mai rauni munanan hare-hare a mogadishu sama da shekaru goma sha biyar kenya a farko wato kenya a karan farko ta aiki da dakaru somaliya a shekara ta 2011 domin tarwatsa 'yan ta'addan da suke da dangantaka da alka'ida sannan kuma a yanzu suke kan gaba wajen samar da dakarun da kungiyar au take daukan nauyinsu domin yaƙi da kungiyar to sai dai kuma sun fuskanci wasu jerin har-haren ramuwar gayya ciki har da wani mummunar ƙawanya a kasuwar kofar yamma a nairobi a shekara ta 2013 wanda ya sanadiyar rayuka 67 kana wani harin a jami'ar garissa a shekara ta 2015 inda aka kashe mutum 148 ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc to na jima kaɗan aisha sake da labarai kafin nan shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya dakatar da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc abdulrashid bawa na sai illa masha allah wanda ya haka rahotanni ke nuna da cewa yana hannu hukumar bincike ta farin kaya dss don gudanar da bincike a kansa daga abuja ga rahoton wakilinmu umar faruk musa wata sanarwa daga ofishin sakataren gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da tabbacin cewa shugaban kasa bola ahmed tinubu ya ba da izinin a dakatar da shugaban hukumar efcc wato abdulrashid bawa na sai illa masha Allahu domin a samu damar gudanar da waɗansu bincike-bincike akan zarge-zarge masu nauyin gaske da ake masa a gurin gudanar da aiki. Sanarwar wadda babban daraktan yada labarai na ofishin sakataren gwamnati Willy basu ya sanya wa hannu ya ce shugaban ƙasa ya umarci abdulrashid bawa da ya miƙa ragama shugabancin hukumar ta efcc zuwa ga babban daraktan gudanarwa na wannan hukumar domin riƙewa har lokacin da za a kammala bincike-binciken da za a gudanar a kan abdulrashid bawa wannan matakin da shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ya ɗauka a kan abdulrashid bawa bai zo da waɗansu 'yan ƙasa da mamaki ba saboda ana la'akari da dama an dade ana takon saka tsakanin shi da waɗansu mahimman 'yan siyasa a najeriya wanda ake zargin ya haɗa baki da gwamnati mai ci a wannan lokacin wurin uzura ko takurama waɗansu wanda gwamnatin lokacin ba ta yi da su daɗin daɗawa ana zargin ya sa ido akan waɗansu al'amura da suka shafi bola ahmed tinubu a lokacin da yana kamfe sannan kuma maganar canjin kuɗi na naira da aka yi wanda ya kawo cece kuce a najeriya najeriya wanda bola ahmed tinubu ya zargi cewa gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta ɗauki wannan matakin ne domin kare lagonsa na lashe zaben ƙasar da aka gudanar na tuntubi wani babban lauya a najeriya wanda ke da kwarewa akan sha'anin kundin tsarin mulkin najeriya wato babban lauya abdulhamid muhammad domin in ji matsayin doka dangane da wannan mataki da shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ya dauka inda yake cewa wadda ta kafa wannan hukumar ta yaƙi da cin hanci da rashawa a sashen ta sashe na biyu zuwa sashe na uku da ita wannan dokar ta yi tanajin naɗa shugaban hukumar da mambobin ita wannan hukumar a ƙarƙashin ikon shugaban ƙasar Najeriya wanda ita kuma majalisar dattijai tana da ikon zartawa akan wannan naɗi da shugaban ƙasa ya ma waɗannan mutane. So sannan kuma dokar ta sake yin tanajin cewa a sashi na uku zuwa sashi na biyu ya ba shugaban ƙasar Najeriya cire waɗannan mambobi ah, na wannan hukumar ko da aka da su daga mikamunsu. to dokar yadda ne nazarinta babu inda ta tanaji karara wadda ta nuna cewa shi shugaban ƙasa yana da ikon cire ciyaman na wannan hukumar to amma a idon doka shine duk wanda yake da ikon naɗi ko naɗa wani mukami yana da ikon kuma ya dakatar ko kuma ya cire dokokin najeriya da manyan kotunan najeriya sun fassara waɗannan al'amura to wannan ya nuna cewa ko dakatarwa ko cirewa duk ah. iko ɗaya ne wato ana nuhin ba a bukatar majalisa ta amince kafin ya tsige shi ya cire shi bayan ya dakatar da shi a yi bincike? Eh wannan dokar ba ta tanaji haka ba amma in zai yi naɗi ne zai naɗa shugaban wannan hukuma sai ya tura sunan wanda ita kuma majalisar da ce zai ta ƙasa za ta zartar da wannan ko kuma ta amince da wannan naɗi da shugaban ƙasa yi amma babu inda aka ce zai koma majalisa da tijai domin ya nemi izinin su kafin ya cire. Babban lauya kenan abdulhamid muhammad a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa amurka a abuja najeriya To a gaida Umar Faruk Musa har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Aisha dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutum miliyan 110 ne aka tilastawa barin muhallansu a faɗin duniya. Filippo Grandi, babban kwamishina mai kula da al'amuran 'yan gudun hijira a Majalisar Ɗinkin Duniya, ya faɗa wa manema labarai a Geneva a ranar Litinin cewa mutane miliyan 108.4 ne suka rasa muhallansu a sanadiyar yaƙi, zalunci ko kuma take haƙƙin ɗan adam a ƙarshen shekara ta 2022, wato ƙarin mutane miliyan 19. Grandi ya ce mamayar Rasha a Ukraine wanda aka fara tun watan Fabrairun shekara ta 2022 shine babban makasudin ƙarin da aka samu. Tuni alkaliman suka haura zuwa miliyan 110 a sakamakon rikicin Sudan mai tsawon makonni takwas wanda ya sanadiyar raba mutane miliyan biyu da muhallansu. daga ƙarshe china ta ce ta ƙulla haɗin gwiwa mai ma'ana da hukumomin Falastin a yayin ziyarar shugaba mahmud abbas a ƙasar sanarwar da aka yi a ranar laraba na nuna wani mataki da china ta ɗauka na gangaminta na yin tasiri a fannin siyasa da tattalin arziki a yankin gabas ta tsakiya yankin ya wato yankin ya kasance wani sabon al'amarin gasa tsakanin beijing da washington inda china take neman hanyoyin samar da makamashi da kuma tallata irin tsarin gwamnatinta domin kalubalantar tsarin mulkin kasashen yamma na demokuraɗiyya ko da yake kwarewar china a gabas ta tsakiya ta ta'allaka ne a bangarorin wato a bangaren gine-gine kere-kere da sauran al'amuran da suka shafi tattalin arziki beijing ta jima tana kulla dangantakar diflomasiyya da hukumomin filastino sannan kuma an yi wa abbas cikakken tarbar ban girma na soji. labaran duniya kenan aka saura daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla a najeriya yayin da wasu al'ummi ke ci gaba da fuskantar hare-haren da ake ganin fulani barayi ne ke kaiwa ita ko kungiyar fulani makiyaya wato meti allah ta ƙasa kokawa ta yi akan cin zarafi da ta ce ana yi wa fulani a ƙasar Wannan na zuwa ne a lokacin da kungiyar ke mayar da martani a kisan gillan da aka yi wani Bafulatani a Sokoto da sunan jagoran barayin da suka addaba jama'a ne. Wanda kungiyar ta ce ba wanda ake tuhumin ne a kashen. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. Ayyukan 'yan bindiga na ci gaba da tunzura 'yan Najeriya abinda kan kai wasu lokuta ga jama'a su ɗauki doka da hannu irin haka ne ya faru a sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya a makon da ya gabata inda jama'ar gari tare da masu aikin tsaro na sakai suka yi wa wani bafulata ne kisan gilla da sunan cewa shine carande jagoran barayin da ke addabar jama'ar yankunan illela gwadabawa da wasu sassa da ke gabashin sokoto to sai da kungiyar fulani ta ƙasa ta mayar ta allah ta ƙara akan cewa abin da aka yi ɗaya ne daga cikin jerin ayyukan cin zarafi da ake yi wa fulani sunana bello aliyu gotomo kuma ni national secretary general ne na miyatti allah ta najeriya wani kashin gilla da aka yi ma mutanenmu abin ya wuce wuri shekaran jiya akwai wani fulatanin mu na asara sarkin fulani asara yana kan hanya zai shigo sokoto aka tare shi nan bakin kwari garin kwari aka kama shi aka kai shi gani aka kashe shi kuma aka yi guntu-guntu na naman shi yau in an kashe sharan ɗin nan da an ce shugaban yan daba ne shugaban ai mu ma rawa za mu yi murna kuma mu yi shagali cewa dan ta'adda an kashe shi amma wannan dai da aka fi kashe shi garin jiya sarkin fulani shehu asara ne hmm. wanda an naɗa shi sarkin fulani inda yana da wata mugunta ba za a naɗa shi ba na tuntubi wani mazaunin garin akan ko suna da tabbacin barawun ne aka kashe a to mu sa kai da su haka mu suka zo da shi suka ce shine to shine mutanen gari su haka shi ba ku tsaya muka bincika ba kawai da yan sa kai sun haka suka ce shine sai aka yi mai wannan aikin a sai mutane su haka shi wa to yanzu wani yanayi ake cikin nan giga ne da ko kuma can yanzu yanayin da ma ake ciki ga barayin nan sun taho mu sun kashe muna mutane sun yi mutum takwas yanzu yanzu magana da ake ciki a ina nan giga ne nan bakin garija nan akwai wani dan daji nan kawai giga ne da yamma ga giga ne nan yanzu haka nan ina bakin asibiti ne wurin Albi. Har wayo na tuntuɓi ɗaya daga cikin shugabannin al'umma a yankin wanda baya so ambaci sunansa wanda ya ce tabbas barawon ne aka kashe duk da yake daga baya suna jin ƙananan maganganu na cewa ba shi ne ba. Na tuntubi rundunar 'yan sandan Najeriya akan wannan batun inda mukaddashin kakakinta a jihar Sokoto ASP Ahmad Rufa'i ya bayyana cewa. Officially haka babu wanda ya zo ya yi report din cewa ba wancan in ta'adda ne an kashe ba. Kaga su police cannot even tell you wancan eh, da aka ce mai ko Charambi da aka cewa an kashe. A police ba san shi da huska ba, vigilante suka yi wannan action din kuma without all efforts mu abun ga ne amma kaga ba mu samu ba saboda ni aka ce mai kamar yadda ni gaya ma officially ba mu da wani abu da zai da poncin wannan but an kashe mutum yes quite honest an kashe kamar dan saba dai ana kai cike da sauran abubuwa wa still on the matter ƙungiyar mayar da Allah dai ta ce yanzu haka fulani suna fuskantar barazana a wasu sassan Najeriya domin ba da jama'a ba an hallaka wasu fulani makiyaya su goma a wani yanki na jihar Niger aka tare su a Mashego local government yara guda goma sha ɗaya mm. suna tare da garge takwas na tumaki garge uku na shanu aka kama su duka aka kashe su aka bar guda ɗaya kuma duk yaran mu ne na nan Sokoto masana na ganin cewa wannan lamarin idan idan ba a kula cikin hanzari ba yakan iya kai ga haifar da mummunan matsala fiye da yadda take yanzu akan hakan ne ma kungiyar ta ce za ta tunkari mahukunta da neman ɗaukar matakan da suka dace domin takaita matsalar muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya to a gaida muhammad nasir shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka kai tsaye na garin birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo a 1,530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a yi zuwa shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. yanzu dai a nan washington dc agogonmu na cewa karfe ɗaya da minti goma sha bakwai na dare yanzu kuma sai shirinmu na gaba ya allah ya allah na roka allah ni kai magana 'yancin nan da ake wallahi a iya ilimi na da dokokin da na karanta babu wata doka da ta ba wa mace 'yanci sama da 'yancin da Allah ya bata babu ita a duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Abin da ya fita fili a tattaunawar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kore jagoranta da masu ruwa da tsaki da suka hada da barista Aisha Aliyu Tijani da comrade yahaya shu'aibu ungugu da kuma ustaz abubakar abdulsalam shine mutane da dama da suka hada da wakilan al'umma ba su fahimci ainihin abin da ake nufi da 'yancin mata ko kuma yadda za a iya kare wannan 'yancin ba tare da an saba wa addini ko al'ada ba kamar yadda barista aisha ta bayyana da mahmud ya tambaye ta cewa barista yancin nan naku an ce kukan kan a bayanin ke da kika kin ɗauko mana salsala kun fara karatun ya fara nisa kuma kuna shiga aikace-aikace gashi yanzu ke bayan kasancewa ke lauya ma ne ma kike digirin digirgir misali kuma ire-iren ki ba za su kidaye ba ko da a birnin kanan nan misali me yasa ake ta samun wannan kwan gaba game da fahimtar shi kansa wannan yancin naku ne gashi kun yi karatun kuna shiga ku fita amma har yanzu kamar bata canza zani ba ilimin naku kamar za a iya cewa ne baya tasiri ko me to bari in goya akan magana comrade rashin girmama ilimi shine kawai yanzu ya ka misali ba a karatu to misali zan baka takaitacce kan maganar buffalo din nan wanda ya fi kowa hakikan cewa akan ba za a yi ba da za ka turke shi ya gaya maka section daya bai san shi ba wanda ya fi kowa yakar child rights act da za ya tsaya ka tambaye shi me section kaza ya ce ba zai fi iya ba wanda ya fi kowa yakar equal gender and equal opportunity bills da za ka turke shi ba zai ce mai ta ce ba illa ka ce sai dai ya kawo maka wannan aibin da ya ci karo ko da musulunci ko da ci tashi al'adar ya manta da cewa idan aka ce an yi domesticating din doka a gwamnatin tarayya ai domestication shi kan shi ba wai kayi magana copy and paste na dokokin eh, turawa ko suna yin doka abin da ya ta dace da humanity da morality na hankalinsu da dace wasu ta dan adam wanda ya dace da 'yancin kowa a duniya na ya rayu ya zauna lafiya ya ji daɗi kuma ya abin da allah ya aiko shi ya yi a doron ƙasa wannan shine mission ɗin bature bai daka zauna da yunwa ba shi ma sai a ce aƙidar bature ce tun da kai addinin ka an rubuta maka zaman yunwa ai ka gaba inda aka rubuto maka shi isa in aka zo ana magana yancin mata za ku yi ta rigima da su tunda ya zo ya ga kun matayen mu a kasashen musamman arewacin najeriya sai a ce maka duk minti daya a wani statistics din mata goma suna mutuwa akan haihuwa mm. ko 'ya'yayen da aka haifa sun mutu wanda a ka'idar kiwon lafiya haihuwa ba dalili ce ta mutuwa ba inda za a ci a koshi a yi ta lafiya kuma a samu kula in dai za a haihu a asibiti a je antenatal a samu kula a ce mace tana cin abin da ya dace ka gane babu dalili a ce wai an haihuwa ta zama sanadin mutuwa mu bakake ko mu a nan gargajiya saboda ba mu waye ba muna mutuwa akan curable da preventable diseases wato cutuka da za a iya za a maganin a magance su to haihuwa ba wai dalili ne na ce a mutum ba duk magana yancin nan da ake wallahi a iya ilimi na da dokokin da na karanta babu wata doka da ta ba wa mace yanci sama da yancin da Allah ya bata babu ita a duniya ba a taba kwabarin ɗinta ba yau da 'yancin musulunci aka ɗauko da haƙoƙinmu kullum ina magana wallahi malaman kano ma ba za su iya magana ba saboda sun san cewar mace ba a sa ba ta haƙƙinta da allah ma su ba hannun wata ala ya ce a bata ba ba a bata ci ba aina aka bata ta ma gashi kun yi karatun ku kuma kun za a iya cewa kun gaza ne faɗi misali ba mm. gaza ake ba ana faɗi mm. kuma ana ganewa wacce tai tana ganewa yanzu musamman misali mutum ya zo ana magana ciyarwar mace ya ce maka Allah ne bai horan ba a ina ake wannan zancen bayan a ka'idar musulunci shi auren ma bai hau kanka ba sai da aka dora ka a mizanin istida'a sai kana da kwatankwacin gwargwadon tattalin arzikin da za ka iya ciyarwa da shayarwa da accommodating din haihuwa da in ɗaya zo ba a musulunci bai yadda ka haifi ɗan da ba za ka iya ci da shi ba musulunci bai yadda ka auri matar da za ka batta da yunwa ba mu ba mu san babu ba mu kawai koshi aka ce mu kumata mu mu ci mu koshi shi isa wacce aka saka Allah ya kasa ya tsare a hukumance a biya kuɗin haihuwa da shayarwa ga malam yana zaune to ina ga wacce ake aure take cikin gidan aure ai kaga tafi kowa cancantan haƙƙin kula ka fahimta a al'adar ƙasa hausa ne kawai ake mutuwa a bar mace da 'ya'ya barkatai ba ta da ilimin yadda za ta yi da su ba ta da ilimin karatu ba ta da na sana'a ba ta da na yadda za ta yi ta sarrafa 'ya'yan a musulunci doka haka take child right act ma ba ta yadda da wannan ba yadda musulunci bai yadda ka haifi dan da baka kula da shi ba kawai ƙara ce akan wannan domestication ɗannan nan kan ka ƙarasa damar da aka ba wa ita najeriya misali in ta ɗauko wannan doka yammacin duniya sai aka ce ta yi ratifayin ratifayin farko shine ta sa hannu ta yadda mm. sai ta karbo ta zama kaga kenan ta zama signatory ta wannan convention din in ta karbo ta zo da ita sai kuma 'yan majalisar tarayya su karanta ta Allah ya ji kan kuma bai mutu ba karatun ake inda ba su gane ba su ɗauko ahalin zikiri wanda suke da ilimin a biya su su zauna su yi musu tafsirin kaza da aka ce kaza yake nufi to ba su ba sai a shekara talatin a najeriya ana zancen doka wani bai san sunan title ɗin dokar ma bai santa ba idan gwamnatin tarayya ta ɗauko ta yi za ta karanta me ya yi daidai da al'adarmu da mu rayuwarmu da cimarmu da zamantakewarmu da al'adarmu da addininmu sai ta zo ta yi domesticating ɗinta ta caccanja abin da ya mata da wanda bai mata ba shine domestication na mataki na farko sannan kuma in ta yi wannan sai a ba da dama wannan doka ta zama ta najeriya to kowace jiha ita ma ta yi nata local domestication din hmm. najeriya ƙasa ce wacce take da local government sama da 700 state 36 yare nawa gare mu a najeriya al'adu nawa gare mu addinai nawa gare mu ka fahimce ni hmm. to kowane bangare misali kano majority hausa ne musulmai in suka ɗauko dokar su kuma sai su karanta ta daidai da addininsu da al'adarsu babu wani waya a ce an ɗauko doka da ta sha bamban da addini kai za ka gyara ta ta kalle ta ka fahimce ni mm. to kai baka zauna ka karanta ta ba kawai ka mata kallon ta yammace wanda da za ka zauna ka karanta kiran da nake wa 'yan uwa shine a karanta doka shi musulunci bai haramta mana cewa in mun tsinci abin da ya daidai da addinin mu mu dauka abin da bai daidai ba mu gyara kuma menene bai daidai din ba ƙididdigaggu ne mun yi karatu child right act na section shida ne bai yi daidai da daidai da musulunci ba amma in muka ɗauke su ne za mu iya gyara su ya yi daidai da kallon musulunci dama malam zai mana lissafin wasu wasu wasu ah, wata nukula guda bakwai a wata eh, eh, yawwa to amma malam eh, kafin ba kai ga wannan lissafin da abin da yake wata tambihin da ya shafi waccan doka da ita sarata biyu ta wato gabatar ba musamman halin da kudirin nan yake ciki ba ku malamai kamar wannan abin ya shafe ku kuma misali wannan matsalar da ake magana na duk da kun yi karatu amma wasu daga ciki ana zargin ku cewa idan al'amari ya bujiro ba kwa tsaya ku karanta shi ku fahimce shi kawai sai ku hau mambari ku faɗi matsaya ba ka ganin watakila irin waɗannan abubuwan su ma suna mayar da hannu agogo baya musamman akan abin da shafi matan da matan nan eh, suna da eh, abin da ake cewa a sensitive wato mutane masu eh, da ake bukata a ta su misali yau ma za a bi mu bashin amsar wannan tambaya zuwa mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana Muna godiya ta musamman ga bakin namu barista Aisha Aliyu Tijani da kuma Comrade Hayya Shu'aibu Ungogo sai Mahmud Ibrahim Kuri da ya hada da Ustaz Abubakar Abdulsalam Baban Gwale da kuma Mahmud Ibrahim Kuri da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. mata su ne To, Madalla, da ko muka zo ga shirin na ƙarshe labarai amma a takaici. Osar filo a takaicen ana sa ran cewa za a mai da hankali akan batun bukatun tsaron Ukraine na gaggawa da na dogon zango yayin da ministocin kasashen tsaro na NATO za su gana a ranar Alhamis da Juma'a a Brussels inda ministan tsaron Ukraine Oleksiy Reznikov zai yi wa mahalarta taron bayani a game da halin da ake ciki dangane da yakin na Ukraine. an gwamza fada a wasu biranen yammacin sudan masu rauni a ranar laraba a wani matakin faɗaɗa faɗar da aka kwashe kimanin watanni biyu ana gwabzawa a ƙasar yayin da alkalaman mutanen da suka arce daga gidajensu ya haura miliyan biyu rikici tsakanin sojan ƙasar da ƙungiyar 'yan bindiga na rapid response support forces ya haifar da matsalar jinƙai a hartum da ma manyan birane a yankunan kordofan da darfur jami'an 'yan sandan kenya sun takwas sun riga mu gidan gaskiya a lokacin da wata mota ta taka wani abun fashewa harin da ake zargin 'yan kungiyar jihadin somaliya na al-shabab ne suka kai a cewar 'yan sanda wannan lamarin ya auku a ranar talata ne a gundumar garisa da ke gabashin kenya yayin da yake kan wato da yake kan iyaka da somaliya inda al-shabab suke kaiwa gwamnatin kasar mai rauni munanan hare-hare a mogadishu sama da shekaru goma sha biyar majalisar ɗinkin duniya ta ce mutum miliyan ɗari da goma ne aka tilasta barin mahallansu a faɗin duniya filippo grandi babban kwamishina mai kula da al'amuran 'yan gudun hijira a majalisar ɗinkin duniya ya faɗawa manema labarai a geneva a ranar litinin cewa mutane miliyan 800.4 ne suka rasa mahallinsu a sanadiyar yaƙi zalunci ko kuma take haƙƙin ɗan adam a ƙarshen shekara ta 2022 wato ƙarin mutane miliyan 19 To madalla masu sauraro baki ɗaya abin da ya sabu ake nan a shirin shirinmu na yanzu sai kuma an jima ka da hantsi za mu zo muku da wani sabon shiri-shirin da zai zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba. Don sake jin wannan shirin da masu sauran shirye-shiryenmu da suka gabata za izo shafukanmu na yanar gizo ta adireshinmu na voa hausa kam har ma da shafukanmu na sada zumunta. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta gabatar da shirin da kuma Jumbi Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ta yau Kerry. misar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa sai mun sake haɗuwan an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe takwas na safiya nan. Salamu alaikum.